صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Radio VOH Hausa kuka kamo a cikin shirin sa na yammacin yau Asabar. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma abin da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya daga bakin Tahir Amin. nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Shirin nan na kisoshin rayuwa da nan tafi tare da Zainab Bashir. Daga shi kuwa sai hada ku da awal kunya domin gabatar da shirin na tarbiyyar iyali. Akwai mu dauke da shirin na Afirka a yau a matsayin shirin zamu gabatar muku na ƙarshe. To sai dai kafin nan bari haɗa ku da Abdullahi Salu Katsina a cikin shirin nan na ko kun san ai saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Asabar 18 ga watan Disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 13 ga watan Jumada Ula na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurari ko kusan cewa shekaru 107 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan Disamba na shekara ta 1914. Turawan Ingila 'yan mulkin mallaka suka mai da kasar Masar karkashin ikon su da karfin bindiga. Kafin haka dai a lokacin da ake cikin yakin duniya na ɗaya dolar usmaniya ta kulla kawance da kasar jamus wadda take yakar turawan ingila a lokacin saboda haka ne turawan ingila suka mamaye kasar masar wadda take karkashin ikon dolar usmaniya a lokacin wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mutanen kasar masar suka yi bore a shekara ta 1922 suka kori turawan ingila daga kasar. masu wata kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan disamba na shekara ta 1979 babban zaron majalisar ɗinkin duniya ya samar da wani ƙudiri da nufin kawo ƙarshen zaluncin da ake yi wa mata a duniya ƙudirin wanda yake da fasali shida da kuma sakin layi talatin ya buƙaci a daidaita mata da maza a kowane bangare na rayuwa kamar da kuma yake cikin ra'ayin ƙasashen yamma wannan ƙudiri dai ya saba wa ra'ayoyi na kasashe da dama a duniya musamman ma dai kasashen musulmi inda addinin musulunci ya rarraba wa maza da mata ayyukan da suka dace da su da kuma yanayin halittar su duk kuwa da amincewar da aka yi da wannan kuduri a zarar majalisar ɗinkin duniya hakan bai iya sanyawa an warware matsaloli da dama da mata suke fuskanta a duniya ba hatta a cikin kasashen yammacin turan inda suke fuskantar gallazawa da kuma yi musu fyaɗe da sauran abubuwa na cin zarafin su da ƙarshe masu ko kusan cewa shekaru 119 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan disamban shekara ta 1902 aka kirkiro tashar radiyo ta farko a duniya wanda macaroni dan ƙasar italiya ya kafa a garin glasby wanda hakan ya zama hanyar sadarwa ta farko da ta hada dukkanin yankunan nahiyar turai duk da cewa daga farko dai ba a yin amfani da tashar radiyo wajen yada shirye-shirye na ilmantarwa ko nishadi ana yin amfani da ita ne a mafi yawan lokuta wajen isar da sakonni da kuma bayar da labari amma daga bisani kafar sadarwa ta radiyo ta zama wata hanya ta isar da sakonni da dama a cikin al'umma da kuma gabatar da abubuwa masu ilmantarwa da kuma nishadantarwa ga mutane game da basu labari.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 zuwa 12:50 da minti agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11:20 zuwa 11:50 da minti agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan. da farko ga kanunsu tare turai ta ce a yanzu ta amince da shawar da iran ta gabatar na ɗauke mata takunkuman tattalin arziki sai kuma ƙasar yemen inda za ku ji cewa sojojin ƙasar sun dawo da ikon gwamnati akan wasu ƙarin yankuna a iyakokin ƙasar da ƙasar saudiya gwamnatin kasar mali ta bayyana cewa kasar chadi za ta karo sojoji dubu zuwa kasar fi ficewar wasu sojojin faransa daga kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran mataimakin jami'i mai kula da al'amuran harkokin waje na tarayyar turai Enrique Mora ya bayyana cewa a halin yanzu kungiyarsa ta sami matsayi guda da kasar Iran a shawarar da ta gabatar na dauki mata takunguwan tattalin arzikin da gwamnatin ƙasar Amurka ta dora mata. Tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta nakalto Mora yana faɗar haka a shafinsa na Twitter a safiyar yau Asabar bayan an kammala zagaye na bakwai na tattaunawa tsakanin Iran da kasashen na Turai dangane da dauke a kasar Iran ɗin takunkuman tattalin arziki wanda Amurka ta dora mata. Jami'in na Turai ya kammala da cewa mai yiwuwa taro na gaba wato na takwas zai zama na ƙarshe a kan wannan batun. kafin haka dai shugaban tawagar jimhuriyar musulunci ta iran a tattaunawar ta vienna ali bakari ya bayyana cewa kasashen uku na turai wanda aka fi sanin su da e wato faransa birtaniya da kuma jamus wanda kuma suka sanya hannu a yarjejeniyar jcpoa na shirin nukiliyar kasar iran sun amince da shawara wacce aka gabatar masu a cikin hujjoji kwarara dangane da bukatar daukewa kasar takunguwan tattalin arzikin da aka dora mata bakire ya ce a halin yanzu dai makomar tattaunawa tana hannun kasashen na turai shawar da suka yanke shine zai fayyace matsayin da iran za ta ɗauka a nan gaba majiyar tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta habarta cewa sojojin kasar yemen da na sa kai sun sami ƙarin nasarori a fafatawarsu da sojojin kasar saudiya da kawayenta a kan iyakokin kasashen biyu labarin ya kara da cewa sojojin yemen sun sami nasarar maida ikon gwamnati a kan yankin hab da shaf na kan iyakokin kasashen biyu daga kudu maso gabacin kasar ta yemen wanda yake makwabtaka da lardin najira na kasar saudiya banda haka labarin ya kara da cewa sojojin na yemen sun kashe sojojin haya na sudan fiye da talatin a lardin najiran na kasar saudiya kafin haka a jiya juma'a ma sojojin na yemen sun kashe sojojin haya na sudan goma da kuma raunata wasu goma sha bakwai a yankin alhasira na kan iyakar kasashen biyu Minista harkokin cikin gida na ƙasar Iran ya ce gwamnatin ƙasar tana da shirin yi wa dukkanin 'yan gudun hijira a ƙasar allura daga kafin cutar COVID-19. kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto ahmad wahidi yana faɗar haka ya kuma kara da cewa tuni an yi wa wasu 'yan gudun hijiran allurar rigakafin cutar ta covid-19 sannan sauran ma za a yi masu nan ba da dadewa ba banda haka ministan ya bukaci duk wanda zai shigo ƙasar daga ƙasashen waje wato ya tabbatar cewa ya yi daga rigakafin cutar ta covid-19 don tsira da lafiyarsa da kuma lafiyar sauran mutanen ƙasar fiye da shekaru 40 da suka gabata ne ƙasar iran take ɗaukar bakoncin 'yan gudun hijira da ƙasar afghanistan kaɗai kimanin miliyan hudu banda haka bayan ficewar amurka da ƙasar ta afghanistan a cikin watan agustan da ya gabata dubban 'yan ƙasar afghanistan sun kwarara zuwa ƙasar ta iran da ƙarshe dai ministan ya buƙaci mutane su yi amfani da dokokin hana yaduwar cutar ta covid-19 sannan su kula da tsabtar jikinsu don kare kansu da waɗanda suke tare da su daga kamuwa da cutar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin kasar mali ta ba da sanarwar cewa kasar chadi za ta aiko da karin sojoji dubu guda zuwa kasar ta mali saboda mai gurbin sojojin kasar faransa wanda za su bar kasar nan ba da dadewa ba kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto ma'aikatar harkokin wajen kasar mali tana faɗar haka a jiya juma'a ta kuma kara da cewa sojojin kasar chadi 1,400 ne halin yanzu suke cikin rundunar majalisar ɗinkin duniya mai sojoji dubu goma sha uku a kasar ta mali amma tun da kasar faransa ta ce za ta janye wasu daga cikin sojojinta dubu biyar da suke cikin rundunar ta majalisar ɗinkin duniya sojojin chadi za su mai gurbin su idan sun fice faransa za ta rage kusan rabin sojojinta da suke ƙasar mali har ila yau a wani labarin kuma shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya dakatar da ziyarar da zai kai ƙasar ta mali don yin bikin sabon shekara da sojojin ƙasar da suke ƙasar ta mali saboda tsanantar yaduwar cutar covid-19 a kasar ta faransa a bangaren wasanni kuma a yau asabar ce 18 ga watan disamba ake sa ran za a buga wasa na karshe a gasar kwallon kafa ta fifa na larabawa a birnin doha na kasar qatar tsakanin kasar algeria da tunisia a filin wasanni na albait kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa a ranar laraban da ta gabata ce dai kasar algeria ta doke mai masaukin baki wato kasar qatar a wasan dabda na karshe inda suka tashi biyu da daya a bugun daga kai sai gola bayan sun cinye lokaci wanda aka warewa wasan da kuma kari amma ba wanda ya ci wani har ila yau a dazu-dazun nan ne aka yi wasa na fidda mai matsayi na uku tsakanin kasar qatar da kuma kasar masar inda kasar qatar ta ta zama na uku bayan da ta lallasa kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar masar da ci biyar da ɗaya amma shi ma a bugu daga kai sai gola bayan sun cinye lokacin da aka warewa wasan hadda da ƙari ba tare da wani ya ci wani ba in an jima ne ake sa ran za a buga wasa na ƙarshe tsakanin tunisia da algeria don fidda mai ɗaukar kofi da kuma mai matsayi na biyu masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan.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 jaridar Washington Post ta kasar Amurka ta tona asirin cewa gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ta shiga cikin sahun masu kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar Yemen a matsayin taimakawa kawarta kasar Saudiya ta hanyar tura kwararrun sojoji masana dabarun yaƙi saba'in da kwararrun sojoji matuka jiragen saman yaƙi 42 gami da kwararru kan sarrafa na'urar rada mai gano jiragen sama jiragen ruwa da makamai masu linzami domin hana ƙaddamar da hare-haren ɗaukan fansa kan ƙasar saudiya inda waɗannan tawagar sojoji suka shiga sahun rundunar ƙawance da suke yaƙar al'ummar yemen musulmi da rusa ƙasar hakika jaridar ta washington post ba ta zo da wani sabon abu ba saboda tuni duniya tana da masaniyar cewa manufar ɗaura ɗamarar yaƙi kan ƙasar yemen ita ce aiwatar da shirin amurka da na yahudawan sahayuniya na mallake kasar yemen ta hanyar juya akalarta yadda suke so ta hannun masarautar saudiya ko kuma rusa kasar ta yemen da duk wani abu mai amfani a kasar domin raunana ta saboda kada kasar ta yemen ta zame tana tunani kamar sauran yantattun kasashen larabawa masu ganin haramtacciyar kasar isra'ila a matsayar hatsari gare su musamman a fagen bakar siyasar ta ta mame yankunan kasashen larabawa kamar yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take da mummunar manufa kan kasar yemen ta neman samun damar amfani da mashigar babu mandab da ke kasar a matsayin hanyar safarar kayayyakin kasuwancinta a tekun bahar maliya sakamakon haka jaridar washington post ta bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana da gagarumar manufa kan taimakawa saudiya a ƙoƙarin mame kasar yemen saboda samun yancin amfani da babu mandab da zai ba ta damar faɗaɗa mamayarta ta ruwa kan ƙasashen larabawa da nufin faɗaɗa harkar kasuwancinta zuwa ƙasashen duniya da suke gabashi da yammaci ramzi barot marubuci ɗan jarida ba amerika ɗan asalin Falastinu kuma mai ba da shawara kan harkokin watsa labarai yana bayyana cewa tun bayan kafa haramtacciyar ƙasar Isra'ila a yankunan Falastinawa ya zame dole akan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila kulla alaƙar jakadanci da ƙasashen nahiyar Afirka domin sassauta mata mummunan halin da take ciki a yankin gabas ta tsakiya na ƙaurace mata da mai da ita saniyar wari gami da ganin muhimmancin amfana da mashigar babu mandab na ƙasar Yemen da ke tsakanin nahiyar afirka da yankin larabawa wanda zai zame mafita ga haramtacciyar kasar isra'ila ta hanyar tekun bahar maliya a fili yake cewa tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu a farkon furucinsa kan batun babu mandab na kasar yemen a watan maris na shekara ta 2015 bai ɓoye manufansa ba ta aniyar haramtacciyar kasar isra'ila ta mami babu mandab na kasar yemen inda a wancan lokaci yake bayyana cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila tana tafka mummunar hasara saboda rashin amfani da mashigar babu mandab na ƙasar yemen a fagen harkar kasuwancinta amma idan har tana da iko da babu mandab hakan zai ba ta damar sarrafa yankin gabas ta tsakiya gaba ɗaya a matsayin matakin farko na ci gaba da taswirar mamayarta har ila yau shafin watsa labaran bbc sashen larabci ya ruwaito cewa tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu a zaman majalisar ministocin gwamnatinsa na mako-mako a ranar 29 ga watan maris na shekara ta 2015 ya yi furuci da cewa samun kusanci tsakanin kasar iran da yemen babban hatsari ne ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kamar yadda kusanci tsakanin iran da iraki da kuma siriya yake matsayin hatsari mafi girma ga siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a yankin gabas ta tsakiya don haka dole ne ɗaukan matakan wargaza irin wannan kusanci inda wannan mahanga ta tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take matsayar karfafa kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar yemen ba firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ne kadai ya zaburar da mahukuntan kasar saudiya da sauran kawayenta kan daukan matakan wuce gona da iri kan kasar yemen ba a farkon lamari har sai da ya samu cikakken goyon baya daga manyan kasashen duniya musamman kasar amurka kamar yadda shi da kansa ya bayyana hakan da cewa hakika ya gudanar da zaman tattaunawa da sanata mitch mcconnell dan majalisar dattawan kasar amurka kuma shugabar tawagar jam'iyyar republican kamar yadda ya zanta da sanata harry mason reid shugaban tawagar jam'iyyar democrat a majalisar dattawan kasar ta amurka inda suka jaddada masa cikakken goyon bayansu kan shirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na ingiza masarautar saudiya kan yaƙi a kasar yemen wanda hakan yake da muhimmanci mai girma a cewarsa jaridar washington post ta kasar amurka ta kara da cewa ta samu wani rahoton kasar amurka da ke bayyana cewa haramtacciyar kasar isra'ila ta kasance babbar kawa ga kasar saudiya kuma mai ingiza ta kan gudanar da ayyukan ta'addanci kan kasar yemen tun a shekara ta 2015 jaridar tana mai jaddada cewar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana taimakawa mahukuntan saudiya da ƙawayenta a yaƙi kan ƙasar yemen inda dakarun sojojinta masana dabarun yaƙi saba'in da ƙwararrun sojoji matuƙa jiragen sama arba'in da biyu gami da ƙwararru kan sarrafa na'urar rada mai gano jiragen saman yaƙi jiragen ruwa da kuma makamai masu linzami domin hana ƙaddamar da hare-haren ɗaukan fansa kan ƙasar saudiya suke cikin sahun rundunar kawance da suke yakar al'ummar yemen musulmi da nufin rusa kasar wannan lamari yana fayyace cewar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana taka gagarumar rawa a ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar yemen domin tallafa wa ƙasar saudiya da ƙawayenta na ƙasashen larabawa da musulmi hakanan babu kokonto kan yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take taimakawa ƙasashen da suke yakar ƙasar yemen musamman ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da makamai domin ba ta damar yin kutse a babu mandar na ƙasar yemen kuma tuni gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kafa wata cibiya a tsibirin sokotura mai ɗauke da manyan hanyoyin sufurin jiragen ruwa a lardin adin na ƙasar yemen da rundunar ƙawancen saudiya da haɗaɗɗe daular larabawa suka mamaye kamar yadda kafar watsa labaran kasar yemen ke bayyana cewar tsibirin sukotura yana dauke da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tun bayan da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta shelanta kulla alakar jakadanci da isra'ila edu kohe ɗan jarida a haramtacciyar kasar isra'ila a cikin shafin sa na totar ya rubuta cewa kamfanin haramtacciyar kasar isra'ila zai faɗaɗa filin jirgin saman tsibirin sokotura don haka yana ta yi murna kafin da daga baya ya shafi abin da ya rubuta tabbas abin da ke faruwa a ƙasar yemen ba wai kawai yaƙi ne da ƙasar saudiya da ƙawayenta suka ɗaura kan ƙasar ba wani munafinci ne mai girma da ake son cimmawa kan ƙasar ta yemen na tsawon lokaci kuma ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ne suke ingiza wutar yaƙi kan ƙasar ta yemen a fakaice da nufin samun damar faɗaɗa bakar siyasar su ta mamaye ƙasashen larabawa da musulmai ta hanyar 'yan koransu a yankin gabas ta tsakiya da afirka Haƙiƙa, hakika masarautar saudiya ta shelanta yaƙi kan ƙasar yemen ne tun a ranar 25 ga watan maris na shekara ta 2015 da sunan dawo da tsohon shugaban ƙasar mai murabus kan karagal mulki abdulrabbu mansur hadi domin ci gaba da kare mata munana manufofinta a ƙasar bayan samun cikakken goyon bayan ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda wasu daga cikin ƙasashen yammacin turai suke tallafa mata da makamai da dabaru dakarun yaƙi sannan wasu ƙasashen larabawa da na afirka suka shiga cikin rundunar ƙawancenta da ta kafa da nufin murƙushe al'ummar yemen cikin hanzari rahotanni suna bayyana cewa jiragen saman yaƙi da sojojin ƙasa daga ƙasashen masar morocco jordan sudan haɗaɗɗiyar daular larabawa kuwait qatar bahrain da ƙungiyar zaratan sojojin hayar amurka ta blackwater da halin yanzu ake kira da academy baya ga kasashen arewacin afirka irin su jibuti eritrea da Somalia suna daga cikin rundunar kawancen da suke yin diran mikiya kan kasar yemen tare da yin lugudan wuta kan al'ummar kasar ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa baya ga killace yankunan kasar domin hana al'umma zirga-zirga saboda gudanar da harkokin rayuwarsu kamar yadda rahoton kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human right watch ya tabbatar da cewa ƙasashen amurka da Birtaniya suna daga cikin waɗanda suke suke sayar da muggan makamai ga saudiya da ƙawayenta domin ci gaba da gudanar da yaƙi a ƙasar yemen tare da yin lugudan wuta kan mai uwa da wabi kan yankunan ƙasar lamarin da ke janyo mutuwa da jikatan dubban mutane musamman mata da ƙananan yara masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To san barka ya shigo ɗauke da shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kular haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba za mu je ga malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta A ina muku fatan alkhairi sunana Ibrahim Dan Fulani Yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar Warji a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Bayan kwana biyu ban samu shiga cikin wannan shiri ba to ina miƙa saƙon gaisuwa na zuwa ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka musamman jagoran wannan shirin Hassan Barka. Ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga abokaina irin irin su kadore ga dan fulani wurji a shehu kashalla iliyasu yakuba digawa itas gadau iliyasu m iliyasu bulawa akwai umar bulama akwai bulama killu mai gallaba akwai muhammadu shaidu abubakar akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai murtala da basu kaga dama muawiya musa musawa akwai lawan sade daura akwai umar babban yaya sabon gida kinunu sani yunusari a da daukashin abokai na na najeriya zan yi amfani da wannan dama kuma na tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar na miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga abokina Alkasin Agada Sunusi Mudattai da magaran jamhuriyar Nijar akwai abokina Isuhu Mudattai da magaran jamhuriyar Nijar sunana Ibrahim ɗan Fulani Yayari mai Arsenal a jihar Bauchin tarayyar Najeriya ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu da jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da suna Raba mai aski jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Ina ƙara meka godiya ta da ƙara babu dama da kuke yi domin meka saƙon gaiso mu na ƙarshen mako a ko da wani lokaci. Farawa zan soma da kukaran kanku ma'aikata na radio talabijin jamhuriyar musulunci ta Iran da kuma dukkanin tsoron al'umma da suke sauraron wannan shiri mai albarka. a faɗin duniya baki daya da kuma waɗansu ma'aikata daga cikin radio da talabijin da suke cikin ƙasashe daban-daban inda muryar jamhuriyar musulunci take kaiwa ga baki daya da kuma sauran al'umma gabaki daya musamman makwabta na duk inda suke masu bibiya da wannan shirin mai albarka ina miƙa musu saƙon gaisuwa na barka da safiya musamman ma ustaz mai shago eh, da abdulmalik mai shago da idrisa bawan Allah da kuma sauran al'umma gabaki ɗaya wanda suke bibiye da wannan shirin mai magana raba mai aski da magarar jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashi Hausa na jamhuriyar musulun ta Iran. Mai magana buwe man jama'a Balwa jihar Adama tare Najeriya. A idan yan fannin dawo da kwa wurin ida gaisuwa ta zuwa ga mai martaba hakimin maya balwa alhaji arba manga dalil sai kuma shugabannin sashen fulatanci na muryar najeriya kamar usman umar tongo da abokan aikin samu sama dubbo da kuma saratu usman ubangari ina gaishe da wakabir ma'aikaci a radio france international sannan ina gaishe da shugaba iliya mai shayi garkin daura ina gaishe da da tai da kuma rabe mai aski da dukkan mutanen da magaram da arlid da kuma tileberi ina gaishe da ma'aikatan tesbet jalingo radio taraba kamar su abubakar adamu da kuma alhaji abubakar sadin moyoyo sai kuma aliyu mamman usmanu da karshe da matana da radio abin sauraro daga bubai man jama'a balwa jihar adama tare najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran. Mai magana Yunusa Musa daga nan kwarnaka jihar Maradi. Zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu domin in mika gaisuwa ta zuwa ga sahabi bawa ila da ke nan kwarnaka da Mubarak shi ma a nan kwarnaka da Ali wanda ake ce ma an sanyan sharshar da ke nan kwarnaka da Abdu Falke shi ma dukkansu a nan garin kwarnaka na gode. assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga gadan fulani wuwar shugaban kungiyar dalakari muka zorecin jihar bauchi ina son ku bani dama mika sakon gaisuwa na zuwa ga can uwa da abokan arziki kamar su Ilyasu Yakuba Digawai Tasgadau, Ilyasu Miliyasu Bulawa, Isa Jikan Mai Saje, Sama'ila Dandore, Mutaka MTK Shon Takai, Dawal Sani Takai, akwai wari malam bare bare zuwa nijar ba mai na hannami murmurtuwa baban gida buba fajewa ta kai iliya mai shaye mai kantin akwai iliyasu emiliyasu salisu na gaidan mai biredi shefu kashen kafsa na zikiri akwai usman direban bajet gamji akwai abokina kongon mamela adamci akwai musa na suba da magaram akwai bala muhammed dambam da dukkanin masu sauraron wannan gida rediyo mai gaishe ku dora diga galan fulani wari to da wannan ne kuma muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh musamman waɗanda aka ji su ne hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin na kissoshin rayuwa tare da Zainab Bashir. Kissoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa. wanda har yau dai ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku wani littafi mai suna ‘Ya'yanmu amanar mu da Nabila Rabi Zango ta rubuta. To kamar yadda kuka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Kuka kawai Ilham take lokacin da Yasir ya gama biyan sa da ita. A ruɗe shi ma ya tashi gaba ɗayansa su ya tafi har suka aikata ba daidai ba. Wani fim suka gama kallo hakan ne ya yi sanadiyar faɗuwarsu cikin aikata masha'a. Saukowa Yasir ya yana ba ta haƙuri Ilham ta ce ka gama da ni Yasir irin abin da nake guje mana kenan yasa nake hana ka kusanta ta. zuciyar mu ce ta jamu. idan baki manta ba har lokacin kokarin tashi nake kika ƙara jawo ni duka Ilham ta kai mashi tana hararar shi dariya ya ce ai gaskiya na faɗa shar idan ta ta yi ta ce to ta ce yanzu shikenan ba zan samu mai aure na ba Yasir ya ce Ilham kina so na ido ta kura mashi murmushi ta yi ta rufe fuskar ta Yasir ya ce idan har kina so na ni kuma zan aure ki dago kai ta yi ta ce ka tabbata ya ce da gaske nake yi ta ce shi nan, na yarda da ƙyar mubina ta yi buɗe idan ta hawaye ne suka zubo mata me haka suka aikata ita da yayanta jininta uwa ɗaya uba ɗaya Jamil da yake zaune ya riƙe kan shi da hannu biyu shi ma kuka yake Ƙara buga ƙofar ɗakin su ya ji gaba ɗaya sai da cikin su kaɗa muryar ƙarami suka je na faɗin yaya ka tashi gari fa yayi haske ina yayan mu bina na je ɗakin ta bata nan da ƙyar Jabilu ya saisaita kanshi ya ce kai mun tashi tun ɗazu kallo muke yi juyawa ƙarami yayi matsawa kusa da mu ya yi sam ta kasa kallon inda yake hannu ya kai ya kamo ta yana faɗin baby kin ga wata kaddara da ta faɗo mana ko ban ban taɓa tunanin irin wannan ranar za ta zo ba wannan abun kunya har ina na shiga uku baby rayuwata ba ta da sauran amfani wallahi gara mutuwa ta da rayuwata hannu biyu na ta sa ta rufe mashi baki tana kuka yaya ka daina faɗar haka idan ka mutu ba zan iya rayuwa ba ka daina ɗaukar abin da ka yi mani wani a babban laifi ni ce kai mu haka kuma na ce na yafe ba zan taɓa bari ka shiga damuwa saboda ni ba ban damu ba dan na rasa wanda zai aure ni matuƙar za ka rayu cikin farin ciki ina so ka bar wannan abun da ya faru a matsayin sirrinmu kuma bana son saboda wannan abun ka saka kanka damuwa idan har kayi haka ina mai tabbatar maka zan bar gidan nan saurin jawo ta yayi ya rungume ta yana kuka ɗaukar ta yayi ya nufi ɗaki da ita bayan sun gama shiryawa suka yi sallah sai dai da ƙyar Mubin take tafiya saman kujera ya zaunar da ita duƙewa duka yayi ya dafa ƙafafunta kallon shi tayi tana murmushi hannunta ya kama ya yace baby zan iya tafiya na barki a gida ba na san mummy zata iya fahimtar wani abu bara naje na ɗauko maki kaya mu tafi asibiti <clears throat> yau can za mu wuni har sai kin ji ƙarfin jikin ki sannan cewa ina so dan Allah ki yafe min daga yau ba zan ƙara kunna irin wannan fim ɗin ba na san tabbas shine yayi sanadiyar faɗuwar mu wannan halin zan yi ƙoƙarin janye jikina daga gare hakan shi zai hana mu ƙara aikata irin wannan kuskuren mu ta ce wallahi ya ba iya abinda kace ba na saba da kai ba zan iya nisantar ka ba idan ka min haka shine abinda zai sa ni cikin damuwa girgiza kai Jamilu yayi yace ya isa haka Mubina sauran kallon shi tayi yaya yau ni kake kira da Mubina saboda ka samu biyan bukatar ka shi yasa zaka guje ni ko ni da ka lalata ma rayuwa nayi hakuri amma kai zaka faɗi haka ture shi tayi tana kuka ta tashi da kyar ta nufi hanyar fita da sauri Jamilu ya ka ta yana faɗin baby so kike a san halin da muke ciki ture shi ta yi tana kuka ta ce wallahi da irin wannan hukuncin da ka yanke mana gara kowa ya san halin da muke ciki kamo ta yayi rungume ta da ƙarfi ya ce baby ya isa shikenan na janye ba zan ɗauki kowane mataki ba tunda haka kike so sai dai ba zan ƙara maimaita kuskuren da na yi maki jiya ba ina zuwa bara na ɗauko maki kayanki yana fita ya ci karo da mufida ta fito daga ɗakin mu biyu na ƙarasawa ta yi wajen shi ta ce ya ina kwana murmushi ya ce lafiya lau kin tashi lafiya ta ce lafiya lau yaya amma jiya ya mu na ba ɗakin ta ta kwana ba ko saurin kallon ta yayi Jamilu ya ce me kika gani Mufiya ta ce jiya da muka gama kallo zan kwanta wajen biyu na shiga ɗakin ta amma bata Jamilu ya ce a ɗaki na ta kwana mana fim ɗin da muka kallo yayi tsawo shi ya yasa ta koma ɗaki da wuri ba to jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu sai Allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya yanzu kuma sai awal kunya dauke da shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ala wa barkatuhu" barkan mu saka da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cikin sa ne muke tattaunawa kan harkun da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarwarin su kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya sa zuwa muku ganin rediyon BOH da ke birnin Tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kwace tare da mu don jin abin da shirin ya kunsha a yau din nan. a cikin shirin namu na yau ba mu gushe ba za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami bashir zaria daga kungiyar rap ta rasul azam foundation da ke birnin kanan dabo don wanda kuma shine shugabanta na da'awa. shehu malamin a yau zai fara ne da yi mana bayanin yadda za a ci gaba da kyautatawa iyali in malin ya kimsa bismillah a'udhu billahi samil ali min shaitanir la'ina rajim bismillah rahman rahim wa salatu wa salamu ala muhammadin wa alihi tahirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farja ba mu gushe ba muna magana a bangaren da ya shafi mu'amala in ba manta ba masu sauraro A darasin da ya gabata mai magana ne a cikin hadisin nan da imamu sadiq ya yi bayanin cewa namiji ba ya da wadatuwa daga ɗabi'u guda uku cewa wayannan abubuwan guda uku tsakanin shi da iyalansa na farko muka ce kokari ya ga ya samar da muwafaka a tsakanin shi da ita kuma ya samar da duk abin da zai wato wannan muwafaka shine abin da zai haifar mashi da samun dacewa da ita da ƙaunarta da shauƙinta ta hanyar kyautata alaƙa da ita kuma ya abin da zai iya wajen ganin ya karkatar da zuciyarta zuwa gare shi muka magana akan cewa ta hanyar yin ƙawa da yin mata ado saboda maza su ado ake cewa suke su ne mata kuma su suke kwalliya su kada ya zama ƙazami yadda shari'a ta lizimta wa mace wajen ganin ta kiyaye tsabtata a alakarta da mai gidanta to shi ma namiji dole ne ya zama yana da tsafta kada ya zama irin mutanen mu waɗanda zai fito daga wajen aiki yana karnin rana sannan ya tumfari iyali a'a akwai bukatan wannan wato wari da rashin kanshi yana cikin abubuwan da yake haifar da kyama kuma bai kamata a samu tsakanin miji da mata akwai wannan nau'in na kyamar juna ba su yi magana akan haka nan? ɗaya daga cikin abin da na manta ban faɗaɗa ba kuma ya zo a cikin hadisin shine wa a alaiha ya zama mai yalwata wa iyali mafi yawan mutane suna da ƙwauro ƙwauro baya taimakawa bunƙasa arziki akasi ne ma akasin haka ne lokacin da mutum Allah subhanahu ta'ala ya wadata shi ya wadata shi ne domin akwai wasu haƙoƙi da suka ɗamfaru a kansa Allah yana abin shi biya bisa hikima akwai abubuwa da yawa da Allah ta'ala yake gudanarwa na rayuwar iyali ne da mutum shi kadai ne Allah ba zai bashi ba to nawa nawa hadisai suke cewa ta tazawwaju Allah? manzo sallallahu alaihi wasallam yake magana akan ku yi aure Allah ya wadata ku a lokacin an ruwaito wannan ruwaya ne a cikin tafsirin fadan Allah subhanahu wataala wa ankihu li ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ku aurar da gwagware a cikinku da salihai daga cikin bayan maza da kwangun ku mata in ba su da shi sai Allah ya wadata su a nan gurin manzo sallallahu alaihi wa sallam yake faɗin ɗaya daga cikin sirrin wadata shine tazawwaju yughnikum Allah ku yi aure Allah ya wadata ku kenan aure hanya ce ta samun arziki to amma arzikin da sharaɗin a gabatar da shi a gudanar da shi ga waɗanda Allah ya azurkin saboda su Allah ta'ala ya haifar da wadata ya yalwata wa magidanci ne domin ya yalwata wa iyali saboda haka a nan gurin lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ta hanyar wannan hadisi na imamu sadiq cewa wa tausi'atuhu alaiha ya zama yana wadatawa yana yalwatawa iyali yana ɗaya daga cikin haƙƙi wanda bai kamata namiji ya wadata da shi ba kamar yadda a cikin dai wannan hadisin guda ɗaya imamu sadi yake cewa wala ginan bi zauja ta fi ma baina hawa baina zauji hal muwafiq laha an salasu khisalin mace ba ta wadatuwa a tsakanin alakarta da mai gidanta ita ma daga ɗabi'antuwa da abubuwa guda uku muhimmai wa hunna wayannan ɗabi'un guda uku da mace dole ne ta zama tana da shi na farko na nafsiha an kulli da nasin wanda mu yi magana shi a gurguje a wancan darasin ta kiyaye kanta daga dukkan wani datti da dauda hatta ya tuma inna qalbuhu ila shafakati biha fi halin mahbubi wal masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH a nan birnin tehran inda sauraron wani shehun malami daga birnin kano wanda zai ci gaba da yi mana bayani akan kiyaye kanka daga abin da zai kawo kaikayi a zuciyar iyali saboda kaucewa duk abin da zai haifar da kaikayi a zuciya musamman irin halin da muke ciki na yau na hanyoyin waya da amfani da gurup gurup ga sunan bila adadin shagaltuwa da duk abin da zai haifar da riba a tsakanin miji da mata bai kamata a same shi ba dole ne mace ta kaucewa ta ainihin kange kanta daga duk abin da zai haifar da datti da zai haifar da rashin amincewa da rashin gaskiya a tsakanin alaƙoƙin ko da yake wannan haƙin duka ɓangarorin biyu ne shi ma namiji haka ne saboda yadda da amincewa da kyakkyawan alaƙa tsakanin mai gida da uwar gida wayannan alaƙoƙin suna kyau kuma suna haifar da soyayya mai ɗorewa a tsakanin miji da mata don haka dole ne su kiyaye wannan mace ta yi ƙoƙarin kare kanta daga dukkan datti hatta ya zama inna kalbo har zuciya shi ta samu natsuwa ila shafaqati biha kan ya zama yana tausaya mata yana ƙaunar tafi halin mahbubi wal makruh a halin da yake cikin so da halin da yake cikin ki wato wani lokaci in bai ya tabbatar da gasken matarsa ya tabbatar da kyawawan ɗabi'un matarsa da riƙon amanin matarsa to za ka samu mutum ne wanda a kowane hali wani lokaci mutum na cikin farin ciki wani lokaci yana cikin ɓacin rai to zai zama yana kiyaye mai haƙƙinta a gaba imam yake cewa wahi ya fatuhu ta yi ƙoƙari ta mai da gidan mijinta basaraki mafi yawan mata suna da ƙarancin wannan lokacin da mai gida ya dawo so ta yi ƙoƙari ta gamsar da ta haifar da duk abin da zai sama mai natsuwa da kwanciyar hankali kewaye shi imam yake cewa liya kuna zalika atifan alaiha lokacin da mace ke mubadala ƙauna da soyayya wa mai gidanta da kyautata mishi da yin abin da duk ya dace to wannan zai jawo ya zama yana tausayinta yana kyautata mata inda zallatin ta kunu min lokacin da ta yi kuskure saboda mutum tara yake bai cika goma ba lokacin da aka samu zamiyar kafa sakamakon irin yawan kyautatawa da ta cika shi da shi da lullube shi da soyayya da kauna wannan zai yi mai zai taimaka wajen ganin ba a samu matsala a tsakaninsu ba sannan imam ya faɗi wata kalma wanda ta saba wa al'adunmu na hausawa hausa fulani da mutanen afirka musamman lokacin da za ka samu Eh, bayyanar da kauna da soyayya na cikin abin da ba ma yi imam ya ce wa izharil ishq lahu ɗaya daga cikin haƙoƙin da ya kamata mace ta kiyaye shi shine nuna soyayya da shauƙi wa mai gidanta hamma ya koya mata ya ce bil khalaba ta hanyar kalmomi masu daɗi ta hanyar kalmomi na basira hanyoyi kalmomi shi yasa muryar mace ta zama haramun ne saboda da muryan nan makaminta babba ne da za ta iya amfani da shi wajen ganin ta mallaki zuciyar mai gidanta sunan imam ya koya mata ya ce ta yi amfani da dukkan da halaba wal hay'atul hasana fi ainihi sannan ta zama tana bayyana da shakali mai kyau a idan miji ta yi ƙoƙari ya zama namijin yaushe yana kallanta zai samu farin ciki yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake bukata a wajen matar kirki ta zama tare da shi wato yadda mutum namiji bai da yana da bukatan abubuwa guda uku kamar yadda muka lissafa su to ita ma mace tana bukatan waɗannan abubuwan guda uku waɗannan abubuwan idan suka haɗu sukan kai mai da gida ya zama aljannar duniya yakan haifar da shauki a cikin irin wannan gidaje wanda irin gidan ne za ka samu albarkatu suna bayyana a gidan soyayya na shiga a tsakanin ma'abuta gidan Allah subhanahu wata'ala ya sanya gidajen mu su zama gidaje da Allah ke so gidajen da suke kiyaye dokokin shari'a gidajen da za a samu iyalai masu tarbiyya inna Allah wali tawfiq wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to masararo ga shi dai malam ya fara sakin jiki da kuma bude sabon kundi a wannan fannin to amma a nan za ba malam hakuri da karshe? muna yi wa sheikh bashir zaria da ke birnin kano kuma shugaban sashen da'awa na kungiyar raf foundation da ke birnin kano dawo godiya ta musamman game da waɗannan bayanai duk da ayyukan da ke gabansa a maimakon boh da ke nan birnin tehran na ƙasar iran ni awal kunya da shirin na gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma shirinmu na ƙarshe wanda zai zo muku shine shirin na Afirka a yau maimacin wanda kuka ji a safiyar yau. Afirka a yau. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu. inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda neman ɗage zaɓuka a ƙasar libya ya yi ƙarfi da kuma ƙoƙarin majalisar ɗinkin duniya na samar da mafita mafi inganci da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Hakika batun neman ɗage zaɓuka a Libya ya yi ƙarfi a ƙasar, yadda mafi yawan ra'ayoyi suka tafi kan rashin yiwuwar gudanar da zaɓuka a daidai lokacin da aka tsayar tun da fari, wato gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin ƙasar a ranar 24 ga wannan wata na Disamba. inda a nata bangaren majalisar ɗinkin duniya take ci gaba da yin nata ƙoƙarin na ganin an samar da mafita mafi inganci kan batun harkokin zaɓukan ƙasar shugaban kwamitin kula da harkokin cikin gidan kasar libya a majalisar wakilan kasar suleiman alharari a wannan mako ya buƙaci mambobin majalisar dokokin kasar da kuma hukumar zaben libya da su yi aiki da haƙƙin da ya rataye a wuyarsu wajen fayyace gaskiyar lamari cewa ba zai yiwu a gudanar da zaɓuka a daidai lokacin da aka tsara ba a kasar kamar yadda ita kanta hukumar zaben libya mai zaman kanta ta sanar da mika rahoto ga majalisar dokokin kasar kan ire-iren matsaloli a fuskar dokoki da wahalhalu a fagen gudanar da ayyukanta da za su janyo cikas a shirye-shiryen da ake yi na gudanar da zaɓuka a kasar a halin yanzu har ila yau hukumar zaben kasar libya ta bayyana cewa a cikin rahoton da ta gabatar ga majalisar dokokin kasar ta buƙaci yin kwaskwalima ga wasu dokokin zaben ƙasa da kuma fitar da ka'idar aikin kwamitin kula da ɗaukaka ƙara da ya shafi tsarin zaɓe shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a libya khalid almishiri ya bayyana cewa dalilan da suka haifar da matsaloli kan rashin yiwuwar gudanar da zabuka a libya a fuskar doka su ne dokokin da shugaban majalisar wakilan kasar da majalisar kolin shari'ar libya suka fitar na gindaya wasu ka'idoji da suka saba wa dokokin tsarin ayyukan majalisar a cewansa tun a makon da ya gabata shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a libya khalid almishiri ya yi kira kan jinkirta zaɓukan ƙasar libya zuwa watan fabrairun sabuwar shekara ta 2022 domin samun damar kiyaye tsarin mulkin ƙasar inda zaɓukan 'yan majalisun dokokin ƙasar za su gudana daidai da dokokin zaɓe da aka cimma a zaman taron ƙasa sannan zaben shugabancin kasar kan tsarin dokokin da aka cimma tsakanin shugaban majalisar mulki da mataimakinsa da firaministan kasar ƙari da shawarar da aka gabatar na ƙayyade wa'adin shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki kan su kasance shekaru hudu ne kacal babu batun sake tsayawa a karo na biyu hakanan shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar libya imad asiya a makon da ya gabata ya bayyana yiwuwar jinkirta zaben shugaban ƙasa a libya inda ke bayyana cewa hukumar zaben ƙasan za ta iya magance matsalolin da suka shafi dokoki da harkar zaɓe amma matsalolin siyasa da tsaro sun bi ƙarfinta tabbas majalisar kolin mulkin libya da jam'iyyun siyasar ƙasar suna adawa da duk wani matakin gudanar da zaɓuka a ƙasar matuƙar babu tsararrun dokoki da a kansu ne za a gudanar da zaɓukan ƙasar misali dokokin zaɓe da majalisar dokokin libya ta tabbatar da su a makonnin baya sun fuskanci suka daga ɓangarori da dama musamman jam'iyyun siyasa waɗanda suke ganin an tsara su ne bisa dubi da girman wasu mutane musamman general halifa haftar mai ritaya mutane da dama sun gabatar da takardun tsayawa takararsu a zaben shugabancin ƙasa ciki har da saiful islam gaddafi da general halifa haftar mai ritaya kuma a cewar majalisar wakilan kasar ya kamata a gudanar da zaben 'yan majalisun kasar ne bayan kwanaki talatin da gudanar da zaben shugaban kasa wato a samu tazarar wata guda cur tsakanin zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokokin libya a daidai lokacin da ake ƙara samun shakku kan yiwuwar gudanar da zaɓukan ƙasar libiya a lokacin da aka tsara tun da fari ana ta ɓangaren mai ba da shawara na musamman ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a kan harkokin ƙasar libiya stephanie turko williams tana nan tana ƙoƙarin ganin ta ceto batun gudanar da zaɓukan libiya. Stephanie Williams ta gana da wasu jagororin siyasa da na sojan Libya kuma ta sanar da su cewa manufarta ita ce tallafawa batun gudanar da zaɓuka a Libya kamar yadda a ganawarta da shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a Libya Khalid al Almishiri ta jaddada masa wajabcin mutunta buƙatar al'ummar Libya ta ganin an gudanar da zaɓuka a ƙasar cikin 'yanci da inganci sannan a ganawarta da Abdullah Allafi memba a majalisar kolin shugabancin Libya libya stephen williams ta jaddada cewa muhimman ayyukan ta a libya guda uku ne karfafa matakan siyasa da kokarin ganin an samu bunƙasar tattalin arzikin kasar da kuma ganin an gina rundunar soji mai karfi a libya baya ga tallafawa tsarin zaɓuka a kasar daga garin misrata mai ba da shawara na musamman ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ƙasar libya stephanie turko williams ta jaddada cewa majalisar ɗinkin duniya tana matuƙar goyon bayan buƙatun al'ummar libya na ganin an gudanar da zaɓuka masu inganci da tsabta a ƙasar kamar yadda daga birnin ankara na ƙasar turkiya mataimakin shugaban majalisar wakilan libya kuma mai riƙon ƙwarya fauzi annuwairi ya tattauna da shugaban ƙasar turkiya turkiya rajab tayyib erdogan kan rikicin kasar libya da buƙatar kawo ƙarshen tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan ƙasar da kuma hanyoyin samar da tsaro da kwanciyar hankali a libya da ma yankin baki ɗaya kamar yadda fauzi annuwairi da tawagar 'yan majalisun dokokin libya da ta rufa masa baya a ziyarar da ya kai ƙasar ta turkiya suka tattauna batun alaƙa ta musamman da take tsakanin ƙasashensu da kuma hanyar ƙarfafa taimakekeniya a dukkanin bangarori da za su kai ga cimma maslahar al'ummun kasashen biyu libya da turkiya a gefe guda kuma david block tsohon mai ba da shawara a ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar amurka kan batun yankin gabas ta tsakiya kuma babban masu bincike a cibiyar nazarin washington kan harkokin yankin gabas ta tsakiya yana bayyana cewa lalle akwai saɓani mai yawa da rashin fahimtar juna kan hanyar da ta dace a biyu wajen gudanar da zaɓe a ƙasar libya da kuma waɗanda suka dace su tsaya takara gami da kwakwarar hanyar magance gudanar da maguɗi da keta dokar zaɓe a ƙasar david block ya kara da cewa magance waɗannan matsaloli suna buƙatar fahimtar juna da lokaci gwargwadon iko kuma yana da imanin cewa babban abin da zai haifar da sakamako mai inganci a zaben ƙasar ta libya shine samun fahimtar juna kan dokokin zaɓe kafin shiga mataki na gaba inda a halin yanzu ƙasa da makonni biyu ne suka rage a gudanar da zaɓukan kuma zai yi wuya a cimma bukata don haka yana ganin jinkirta zaɓuka zuwa wani wani lokaci nan gaba ita ce zaɓi mafi dacewa domin samun haɗin kan ƙasa da fahimtar juna. a gefe guda kuma an samu bullar tashe-tashen hankula a babban birnin kasar libya tripoli bayan da majalisar shugabancin kasar ta ba da umarnin sauke kwamandan rundunar sojin birnin tripoli fadar mulkin kasar abdulbasid marwan tare da mai gurbin sa da manjo general abdulkadir khalifa bangaren rundunar tsaron birnin na tripoli ya ɗauki matakin girke motoci da dama a kusa da fadar firaministan kasar da wasu cibiyoyin gwamnati domin nuna adawar adawarsa da matakin da majalisar shugabancin kasar ta ɗauka a gefe guda kuma wasu majiyoyi daga birnin sabha da ke kudu maso yammacin kasar libya suna bayyana cewa jiragen sama masu jigilar kayayyaki mallakin rundunar sojin general halifa haftar a wannan mako sun sauka a sansanin sojin saman tamanhit da ke kusa da garin sabha dauke da mayaka da kuma manyan makamai da matsagaita kamar yadda rahotannin suka bayyana cewa an rufe jami'o'i da mafi yawan makarantu a garin sabha saboda saboda tsoron sake bullar gumurzu tsakanin rundunar fada da ta'addanci da ke ƙarƙashin majalisar kolin shugaban ƙasa da sojojin da suke biyayya ga janar halifa haftar rahotannin sun bayyana cewa an samu kwanciyar hankali a garin na sabha amma har yanzu jama'a na cikin halin ɗarɗar saboda akwai rundunar fada da ta'addanci da sojojin haftar kan manyan hanyoyin garin da dukkaninsu suke da'awar wanzar da tsaro a garin na sabha tun a cikin daren litinin wayewar garin talata ne aka samu bullar gumurzu tsakanin jami'an tsaron libya masu biyayya ga fadar shugabancin kasar da sojojin general halifa haftar mai ritaya a garin sabha da gumurzun ya sanadiyar mutuwar mutum guda da jikkatan wasu mutane biyu na daban masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma gamo wani gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To duka duka iya abin da ya sauke na a cikin shirin sai a tarbe mu a gobe da safan Allah ya kai mu domin jin mu ɗauki wasu daɗin shirye shirye-shiryen amma kafin na amadin tahir amin da ya labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya